Kalangu, studio Niger. Fondation Hirondelle Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana. Karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun maraicin yau Laraba biyar ga watan Fabrairu 2020. wasu ayyukan shiga tsakani da sasantawa ita ce fusa'ar da rukunin matasa na wani garin kwamin ɗin karkarar don candu suka ɗauka za ku ji dalila a cikin shirin. A cikin shirin kuma za ku samu masaniya kan sakamakon ƙididdiga kan batun zuwa bakuncin habire da kuma cin moriyar noma cikin jihohin doso da maraɗi ta bakin wani mamba na Jermes. amfani da ƙarfi ko kuma wasu halayen tilasawa yanayin rayuwar da dubabban mutane maza da mata da yara ke fuskanta kenan ta hanyar fataucin mutane a cikin ƙasashen da suke ciki rahoton musamman na yau bisa naɗin rahoton studio tamani da studio kalangu masu sauraro barkamu da warhaka sunana gungu maman ɗantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla Yau da ɗan lokuta fadodi da dama ko kuma rukunin matasa na garin Gogeize, kwamin ɗin karkara ta dan candu cikin jihar Talabiri na gudanar da ayyukan halin sasantawa tsakanin al'ummomin da zartar da ayyukan ci gaba a cikin wannan gari. Suma koye Hamani, mamba na fadar Irma Chardi Mukama Juna kenan da Hausa ya bayyana dalilin gudanar da wannan ayyukan. Ayan Ogeze fadodi hudu ne ke akwai. Waɗannan fadodin sun tsara kansu domin ganin waɗanne matsaloli ne ke akwai cikin garin. Cikin matsalolin akwai rashin jituwa ga 'yan garin da ko mutuwa aka yi ba sa zuwa gaisuwa. Don haka ne waɗannan fadodin suka yi nazari yadda za su magance wannan matsala. Bayan wannan an saka famfuna unguwanni hudu sannan an bai wa unguwannin hudun jika ɗari bakwai. Bayan haka sun haɗa kuɗaɗe jika ɗari uku don a sayi kayayyaki kayayyakin karatu, haka kuma sun sayi magunguna don gidajen likita. A halin da nake magana sun sayi littattafan rubutu da littattafan karatu da aka rarraba wa ɗalibai da ba sai sun kai kukansu a wani waje ba. Rukunin ƙididdiga da bincike bisa lamarin zuwa bakuncin haure, wurare da kuma al'ummar da ke zamne Jarmes. ya gudanar da wata ƙididdiga bisa tasirin batun zuwa bakuncin habre da kuma cin moriya a kudancin Nijar. Kimanin wato kwamin bakwai na jihohin Nijar biyu doso da maraɗi ƙididdigar ta shafa a ranar biyar ga watan Fabrairu aka yi sabgar mayar da sakamakon a jami'ar Abdulmumun ta Isa Abdul Iza, mamba na Jarmes ya ƙara bayani a kai. Mun yi la'akari da farko dai al'umma ce matasa, kuma al'umma ce mai tasowa. A bana uku noma ne suka fi dogaro a kansa. Sannan ƙididdigar da muka yi ta hudu mun yi la'akari dukan waɗannan da'irori al'umma ne da suke da ƙarancin tafiya cin rani. Abin nufi da'irori ne da suke karɓar jama'a da basu da yawa, inda duka yankin da yake da albarkar noma to yana shayo hankulan jama'a. A daya bangare mun yi la'akari noma ko kuma noman rani yana taimakawa wajen tallafawa cin rani. Le migration. Har an shuɗe mako ɗaya da sandikar malaman bada karatu na jami'o'in gwamnati na ƙasar Nijar Sinex suka tsunduma yajin aiki na wata guda duk da shiga tsakani na nan da can har yanzu lamarin ya yi ƙiƙiƙaƙa komi ɗaliban ke yi a wanga lokacin Olivier Asokubavi ya haɗu da wasu daga cikinsu, bari dai mu saurari abin da suke faɗa. Abin da gaskiya ya ka al'amarin shine da suka datse komai, amma duka da haka bai hana muna zowa a nan shami'a ba domin yin bitar karatu. Ko da yake ba darussa a waɗansu tsangayoyi, ɗalibai kullum suna zowa amma ba su iya yin komai. Muna kira ga gwamnati ta samar da mafita. A leta de trouver une solution. Ilimi mai zurfi ya dakile a matsayina na ɗalibi a yau za ku yarda da ni cewa a gaskiya muna nan muna tilawar karfafawa da zurfafa mu da bincike a nan fak ba mu iya barin fak a bangaren mu na ɗalibai muna ganin abin bai yi daɗi ba saboda a kowane hali mu ne muke wahala kuma a yayin yashin aikin ba mu da kuzarin bitar karatu muna yin sani kawai saboda sa kai daga yame bari mu zagaya yankin dandawa Inspektan ilmantarwar firamare na gundumar Gaya a jiya ya gudanar da wani rangadi a cikin da'irorin karkara ta Bana da Bengu domin wayar da kan mazamna garin nasu kai yaransu makaranta ko kuma sanya su a cibiyoyin horasuwa ga aikin hannu. Inspekta Amadu Jibo ya kara wa Adu bayani ga fasarar kalamun nasa. Da'irar Bangu gaskiya da'ira ce waɗannan masu koyon aiki abinda da ke janyo su shine ayyukan samar da kuɗin shiga. shi ke sa wani lokaci ba a samun gugoroniyar mutane sosai kamar yadda ni ce waɗannan masu koyon aiki ayyukan samar da kuɗi ke canyo su amma duk da haka a rangadin da muka kammala gaskiya muna fata su dawo cikin cibiyar idan komi ya zo daidai insha Allah muna da cibiyoyi goma sha hudu game da yawan su da yake muna rangadi ba mu iyar baku adadi mai kyau muna fatan wannan al'umma ta gane waɗannan wurare an kafa su ne a yankunan su domin ɗaukar nauyin yaran da ba su samu sa'ar zuwa makaranta ba. chance Diale Aliko. Daga karkarar wato dandawa bari mu isa yankin maraɗawa. Kwamin ɗin tasawa cikin jihar Maraɗi ta samu ta shigar da wato tsarin kundin fasarta ayyukan zartarwa na ci gaban al'umma na shekara 2020 a makon da ya shuɗe a cewar magajin garin kundin zai ba da damar cika giɗin da ke akwai. Mai girma magajin garin Abubakar Lalo Situ, mi za ka ce akan wannan malamari? wannan kundi duk irin ayyukan da da'irori za su yi kwamin ya kamata a ce yana cikin wannan kundi pdc mun kuma kundin wanda ke gare mu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu aka yi pdc kinmu na karshe ya kare aiki shekara ta dubu biyu da goma sha takwas shekara ta bara ma cikin ba mu da pdc ne muka fuskance ta tun wannan lokacin muka ɗauki alkawali nan a kwansai za mu pdc kinmu namu sai shekara ta dubu biyu da goma sha tara sai mulka tahiya da aiki da bilan da PER plan de investissement annuel muke ɗebo ayyukan da ba a yi ba na shekarun da suka wuce har zuwa 2018 shine muka yi aiki da shi a shekara ta 2019 ga 2020 ta kama shi kuma PDC mu a cikin 2019 ne muka kirkiro kwamitin da za a yi kula da tsara wannan PDC kin Daga yankin Katsina bari mu isa yankin Abzinawa dangance da kason yawan mace-mace da yawan marasa lafiya a ƙasar Nijar, asusun duniya zai zuba jarin tallafi ga sabon zagayen zubin tallafi zuwa ga fafutuka ga cututtuka kamar kanzamau masasar cizon sauro cutar tarin fuka da kuma ƙarfafa tsarin kiwon lafiya da jamilar kuɗin ya tashi miliyar 80 na sefa. Madam Shebu Halimatu mataimakiyar shugaban majalisar wato jagorancin haɗakar ta wakilin mu Musa Mamman bayani a kai. Asusun lamanin duniya zai kawo gudunmuwar shi domin dafawa wajen kokowa da cutar babban tari, cutar kanjamau da masasarar cizon sabro. Zai ba da miliyar tamanin na sefa. Wannan kuɗin ya kasance kashi tamanin daga cikin ɗari wanda hukuma da abokanan tafiya suke tattarawa domin kokowa da waɗannan cututtuka guda uku. Waɗannan cututtuka guda uku mun zaɓe su ne saboda irin lahanin da suke suke yi a cikin kasar nan. Ai kun san matasa sun fi yawa a Nijar. Balle ma lokacin tashin balaga sun fi kasancewa cikin hatsarin kamuwa da cutar kanjamau musamman in ba su da sani sosai a kai. Kenan akwai matsala. Dole sai an tinkare su. Ita kuma masassarar cizon sauran ta shafi kowane dan Nijar musamman ma mata da yara. Shi kuma ciwon babban tarin ya fi shafar makiyayan daji. A gaida fanta da fasara baiwa malartan masaniya domin su kasance masu bada horo horo bisa yadda ake kare cin hanci shine manufar wani bada horo da tsangayar majalisar ɗinkin duniya ga bincike da bada horo ta shirya a makon da ya shuɗe a kigali ƙasar ruwanda da matasa goma sha biyar na ƙasashen afirka bakwai suka halarta adamu umaru ya halarci taron ta wayar tarho ya bayyana ma olivier asokbavi ra'ayinsa Shawarar da muka baiwa Kigali shine gaskiya yaƙi da cin hanci da rashawa, musamman a lokutan zaɓuɓɓuka. Kamar yadda kuka sani mafi yawan ƙasashen Sahel, ƙasashe ne da suke shirye-shiryen zaɓuɓɓuka tsakanin shekara 2020 zuwa 2021. Don haka muna jawo hankali bisa yaƙi da cin hanci da rashawa, da ingancin zaɓe, da cikakkun ƙungiyoyi da cikakkun zaɓuɓɓuka gabaki ɗaya. Yanzu kuma bari mu ɗuma kan batun fina-finai, matasa masu naɗa fina-finai na bulowa nan ƙasa kuma da fuskar ƙasa da ƙasa. Rashid Maiga ɗan shekara 29 na ɗaya daga cikinsu naɗin silma shidda dai ya aiwata a ƙarshe mai laƙanin wato shambar turasan duzuit shine ya girka wato ga fannin iyali ga bayanin da yamma Maryama Jallo kan wannan silmar. Na fi kasance cikin finafinan marubuta, finafinan da suka fi mai da hankali kan tutuwan halayyar mutum, amma wannan ina son fita daga yankina na daɗi na gwada wani fim ɗin sarƙaƙiya a ƙarshe mutane sun karɓi shi domin na damu na zaɓi rage tashin hankali, kaucewa zubar da jini kawai mai da hankali. Gajeren fim ne na mintoci goma sha uku na ce to idan babu kuɗin yin dogon fim zan tsaya ga gajeren fim. Gaskiya ƙalubale ne na yin fim da ke faruwa cikin ɗaki guda guda tare da 'yan wasa hudu ya za a rike 'yan kallo kuma ya za a warware kisan kai haka tare da mutum uku da dukansu ake zargi. A gobe idan Allah ya rara za ku samu karin bayani na Rashid ga kan wannan silmar Shambar Turasan a cikin mu na musamman na shirin. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Da fatan kuna gamsuwa da shirye-shiryen namu yanzu kuma ga rahoton na musamman a cikin wata ƙididdiga da cibiyar ƙasa mai kokowa da lamarin fataucin mutane a ƙasar niger an gano da masu ƙaura daga ƙasar suna zuwa wata ƙasa 'yan asalin Mali niger da sauran ƙasashe na kudu da kudu na shiga matsin bauta cin moriya da su ta hanyar shashanci da wasu halayen cin mutunci a ƙasashen da suke ciki bari mu saurari waga tsaraba da studio 86 studio kalangu suka nada akan balkisa hamidu omar waigado da kuma hawa usman akance yankin zandare yawancin mutane na zuwa buɗa a algeria burinsu neman abin da za su biyan bukatunsu da na iyalinsu a tsawon wannan tafiya kamar wannan ƙasa yawanci suna fadawa cikin aikin dole karuwanci da sauran nau'in safarar mutane al'amarin da ke ta da hankalin ma'aikatar ƙasa ta yaƙi da safarar mutane a Nijar. a cewar daraktar ta goje maimuna ga Kazibo mata da yara ne matsalar fi shafa. <laughs> Binciken yana nuna mana cewa a kashi 83 bisa 100 na wa'anda suke tashi zuwa Aljeri, Libi, za a samu kashi 7 bisa ɗari na maza da ake sa su cikin fataucin dan adam. Sauran mata ne, yara ne. su wane ne wa'anda ba su da ƙarfi mata ne yara ne wa'anda ake yawan samu a cikin fataucin ɗan adam a shekara ta da goma sha wani bincike da hukumomin gundumar kurni jihar kance suka gudanar a algeria ya nuna waɗannan 'yan hijira suna ayyukan lalata sani usman magacin garin kurni kamar yadda wanda muka tura a ƙasar algeria ya ruwaito mana ya nuna mahimman ayyukan da suke kai 'yan ƙasar nijar algeria shine barace-barace akwai waɗanda suke shiga ga aiki a cikin gidaje da waɗanda suke yin aikin ƙarfi kamar gini a cikin rahotonsa ya bayyana ƙararar cewa matan nijar da ke zuwa algeria a wani karon suna shiga cikin karuwanci gaban wannan nau'in safar mutane hukumomin kotuna dole su yi hukunci in ji Ramadan goje Maimuna Gazibo a cewar jujun masu laifin ana iya tuhumar su da fuskantar hukunci mai tsanani. In kun ɗauki dokar shekarar goma sifili da tamanin da shida na 16 ga watan Disamba na shekarar goma na yaƙi da fataucin ɗan adam. Muddin kuka ɗau mutum kuka sa shi aikin dole ko karuwanci yaro ko mace ana iya ƙulle ku ƙullin rayuwa. Akwai diyar da za ku biya da zai iya kai jika ɗari biyar. In mace ce mai juna biyu kuna iya kai tsawon shekaru talatin. Amma a yanzu hukuncin da ya yi tsanani da kotu take yankewa shine na tsawon shekaru shekaru bakwai wanda ba su da tsanani kuwa su ne wata uku zuwa wata shida. hijirar 'yan mali da 'yan nijar ta ɗauki wani muhimmin matsayi a 'yan shekarun baya-bayan nan ga masu kare hakkin 'yan gudun hijira dole ne matsalar ta ɗauki hankalin jama'a masu sauraro abin da ya sauka kenan mu huta lafiya sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.